فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين wallahi tabbas ranar alkiyama za mu tambayi al'ummar da muka aika musu da manzanninmu dangane da abin da suka amsa wa manzannin da shi kuma wallahi tabbas za mu tambayi manzanni dangane da isar da abin da aka umarce su da isarwa da abin da al'ummominsu suka amsa musu da shi